This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so akan voahausa.com. Masu ariya salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar goma ga watan Afrilun shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a wannan lokaci. To a shirin namu ne yanzu za ku ji wai shin waɗanne irin batutuwa ya kamata masu kaɗa ƙuri'a su duba a Najeriya yayin da aka doshi zaɓen gwamnoni da 'yan majalisun jihohi? Dole a yi la'akari da cewa kowaye aka zaɓa gwamna dole ya kasance yana da wata hanya da zai bi za ku ji kowace hanya ce sannan wai shi me yasa kafofin yaɗa labarai mallakar jihohi ke fargabar baiwa 'yan jam'iyyun adawa damar bayyana manufofinsu muna tunanin ah, hukuma ko kuma gwamnati da ke kan shugabanci tana tsoron 'yan adawa kada su samu wata kafa da za su ke yada manufofinsu sannan za ku ji wani rahoto na musamman yayin da gwamnatin muhammad Isufu na nijar ta cika shekaru hudu tana jagorancin kasar baya ga haka muna tafa da shirin musulunci tushen rayuwa amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da takwaransa na Cuba a jajabarin wani babban taron yanki wadda ta kasance ganawa a mataki mafi girma cikin shekaru gwammai tsakanin gwamnatocin biyu wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce tattaunawar da keri ya yi da daren jiya alhamis da ministan harkokin wajen cuba bruno rodriguez mai fa'ida ce ya kara da cewa dukkan bangarorin biyu sun amince cewa an samu ci gaba a wannan tattaunawar to sai dai jami'in bai bayyana irin ci gaban da aka samu ba to amma ya jaddada cewa dukkan bangarorin biyu za su ci gaba da ƙoƙarin ganin an warware dukkanin sauran matsaloli ma'aikatar ta harkokin wajen amurka ta buga hoton keri na shan hannu da rodriguez ta kafar sadarwa ta twitter kowanne daga cikin manyan jami'an diflomasiyyar na ɗan murmushi dukkaninsu biyu na halartar babban taron ƙasashen nahiyar amurka wanda ake yi yau ɗannan a juma'a a birnin panama cikin masu halartar taron kuma akwai shugaban amurka barack obama wanda zai gana da shugaban cuba roel castro a bayan fagen taron a cewar wasu jami'an gwamnati to ibrahim jami'ai a gabashin afghanistan sun ce wani dan kuna bakin wake da mota ya auna wata tawagar sojojin amurka a yau dinnan juma'a ya halaka mutane akalla hudu ya kuma raunata wasu goma sha biyu harin ya auku ne daura da filin jirgin saman jalalabad babban birnin lardin nangahar da ke gabashin kasar kungiyar taliban dai ta dauki alhakin kai wannan hari wani mai magana da yawon hukumar 'yan sandan Lardin ya ce waɗannan harin wato waɗannan hare-hare sun ritsa ne da fararen hula wato na afghanistan amma babu sojin amurka ko ɗaya a ciki har la yau a waɗannan juma'a wani bam ɗin da aka ɗana a gefen hanya ya halaka wasu fararen hula goma sha biyu da ke wucewa a lardin gazni dukkanin waɗanda abin ya ritsa da su ciki har da mata da ƙananan yara 'yan gida ɗaya ne a cewar wani mai magana da yawon hukumar lardin zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alakin kai wannan hari To kuna fashin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce ta tura rukuni na farko na kayan agajinta zuwa Yemen, inda ƙasar Saudiya ke jagorantar hare-haren jiragen sama babu alamar ƙaƙƙautawa. wani jirgin sama na jigilar kaya dauke da tan 16 na magunguna ya sauka sana babban birnin kasar a yau dinnan juma'a a cewar wata mai magana da yawon kungiyar ta red cross ta kasa da kasa kungiyar ta red cross da sauran kungiyoyin agaji sun shafe makonni suna kokarin gaggauta tura kayan agaji zuwa wannan ƙasa ta yankin tekun fasha inda dakarun 'yan tawayen hutsi ke ta fafatawa da sojojin da ke biyayya ga shugaban ƙasar. jiragen yaƙi samfurin jet na gamayyar ƙasashen larabawa 'yan masabar sunni sun kwashe makonni suna taɓarin wuta kan sassan ƙasar da ke hannun hutsawan waɗanda ake kyautata zaton suna samun goyon bayan ƙasar iran mai matuƙar ƙarfi a yankin to ibrahim wata kotu a pakistan ta sallami wanda aka zarga da shirya hare-haren da aka kai mumbai a shekara ta 2008 waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane akalla 166 a jiya lamis aka yi belin zakari rahman lakbi wanda wani babban kwamanda ne na wata kungiyar mayaka da ke pakistan mai suna lashkar eteba a cewar jami'ai lakbi dai ya kasance a gidan wakafi tun watan fabrairun 2008 lokacin da aka tuhume shi da wasu mutane shida da wannan hari da aka kwashe sau'i 60 a kai shi a babban birnin kasuwancin kasar india a shekara ta 2008 kenan an yi belin lakbi a karan farko game da batun harin na mumbai a watan disamba 'yan kwanaki bayan wani mummunan hari a wata makaranta a Peshawar wanda ya sanadin mutuwar mutane 150 bayan caccaka mai tsanani daga India da wasu ƙasashe sai Pakistan ta damƙe shi kafin daga baya ta sake shi ƙarƙashin wani tanajin doka. Babban kotun Islamabad ta yi watsi da umarnin ɗaurinsa to amma sai kotun koli ta sake mai da umarnin. To wakilan gwamnatin Siriya da na wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye sun kammala tattaunawarsu a yau dinnan Juma'a a ƙasar Rasha ba tare da alamar cimma jituwa kan yadda za a kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru hudu ana gwabzawa ba. Wannan ne zagaye na biyu na tattaunawar zaman lafiyar Siriya wadda ake yi ba tare da wani ci gaba ba a wannan shekarar wadda ake yi a Rasha. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko wai shin waɗanne irin batutuwa ya kamata masu kada kuri'u su duba a Najeriya yayin da aka doshi zaɓen gwamnoni da 'yan majalisun jihohi? Wannan ita ce tambayar da na fara wa Malam Abubakar Safiyanu Sa'idu Al-Sadiq mai fashin baki kan batutuwan da suka shafi siyasa a Najeriya. zaben da za a gudanar eh, wannan asabar na gwamnoni abin da ya kamata su ma 'yan najeriya su yi la'akari da duk 'yan takarar da suka fito suka ce suna neman takara akalla ba wanda bai shekara arba'in zuwa sama a duniya ba to duk mutumin da ya shekara arba'in ko a duniya zuwa sama mutane da yake neman ya wakilce su ko ya jagorance su suna da wani abu mai kyau ko mummuna da suka sani gaba da shi saboda haka wannan shine babban abin da ya kamata a duba na biyu ya kamata a yi la'akari da cewa gwamnatin najeriya tana cikin wani mummunan hali na rashin kudade saboda zargin da aka yi a baya cewa an yi ta da kuma lalacewa ko gurguncewar farashin man fetur a kasuwannin duniya wannan ya sa dole a yi la'akari da cewa kowaye aka zaba gwamna dole ya kasance yana da wata hanya da zai bi da zai nemo kudaden shiga ba tare da an ci gaba da dogara akan man fetur kamar yadda abin yake yanzu ba to ta wannan hanya za a yi la'akari da mutanen da baya ga amana din a duba kuma irin abubuwan da su kan takarar suka yi alkawari. yawa to a wasu lokuta za ka ga jam'iyyun suna cewa a zaɓi wato dukkanin wasu da suka tsaya takara a matakai daban-daban hakan kana ga ba zai sa kuma a je a zaɓo bara gurbu ba tunda an ce abu jam'iyya ne a yi zaɓe baki ɗaya na bai ɗaya wanda zai samuwa da jam'iyyar kujeru da dama? To wannan magana ta saka da ake yi a ko yanzu an so ko ba a so ba Najeriya yanzu sak ake yi. Misalin da zan baka shine daga bayyana cewa Janar Muhammadu Buhari ya ci zaɓe. wasu sun yi takarar a majalisar senate da majalisar wakilai sun faɗi a jam'iyyar pdp ko a wasu jam'iyyu ana cewa jama muhammadu buhari ya ci zaɓe sun fice da jam'iyyarsa sun dawo jam'iyyar apc akwai yanzu magana da ake cewa a wasu wurare saboda rabon makamai da za a yi a majalisar senate da ta wakilai din akwai wasu maganganu da ake yada su cewa wasu duka sun ci zaɓe a kan ƙarƙashin tutar jam'iyyar pdp amma suna yunkurin komawa jam'iyyar apc saboda wani mukami da suke hari in an buɗe majalisa su samu to ko mu ki ko mu so najeriya yanzu sak ake yi tunda wanda ba a zaɓe shi ba ma a cikin jam'iyyar apc din yana ficewa ya koma jam'iyyar apc din ina zaton wata watakila nan gaba kaɗan za a waiga ne gaba ɗaya a gaba wata jam'iyyar da take mulki a najeriya sai ita apc din kamar wani kira za ka yi ga 'yan siyasa masu ficewa daga jam'iyyunsu idan sun sha kayi abin da ya fi kyau shine in mutum ya yi takara ya faɗa a jama'iyyarsa to ya yi sa a cikin jama'iyyarsa ya da baya ya duba ya ga me yasa ya faɗi a cikin zaben da ya gudana jama'iyarsa ta faɗi ne saboda sun gaza cikawa mutane alƙawura ko kuma a'a saboda wasu matakai da suka ɗauka waɗanda al'umma ba sa so to idan aka duba waɗannan matsaloli shekaru hudu ba yawa ne da su ba sai mutane su zauna su gyara jama'iyyarsu su duba kuma kurakuran da ita jam'iyya mai ci take yi a gwamnati sun alabashin aka zo kamfe sai ya kasance sun amfani da wannan ya kasance abin da za su nuna wa al'umma cewa a zaɓenmu da kuka yi a da ba mu ci zaɓe ba amma yanzu mun canza ba mu ɗin nan da da kuke gani ba ne yanzu wasu sabi ne fil saboda haka ku zaɓe mu za mu yi muku a kaza da kaza da kaza kuma kaza da kaza da ita jam'iyya da take mulki yanzu da ta gaza yi muku mu din mun zo muka hau kan gwamnati mun yi alkawarin za mu canza. Ku ɗauki batu ne, ko ki na ita ya kuma. to har yanzu dai muna batun zaben najeriya ne inda yanzu rage wasu sa'o'i ne kaɗan da 'yan najeriya za su garza garzaya funan zaɓe domin su kada ƙuri'unsu a zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi to shin ko akan samu bambanci kan irin yadda ake bai wa jam'iyyu masu mulki dama su tallata manufofinsu da yadda ake bai wa jam'iyyu masu adawa na zanta da muhammad shitu ma'aikacin jaridar blueprint a najeriya ga kuma amsar da ya bani eh akan samu eh, malam mahmud akan samu a matakai na jiha kamar yadda muka samu a mataki na tarayya a gidajen talabijin da na radio na gwamnati da ke shugabanci to jihohi ma da wasu jam'iyyu ke shugabanci sukan yi haka ga wasu akan wasu 'yan jam'iyyu na adawa mun samu labarin ma a wasu jihohin har jam'iyyu na adawa sukan kai koke ga hukumar kula da harkokin watsa labarai ta kasa wato ndc da kuma a wasu jihohin mun samu labarin ita wannan hukuma ma har ba da ta kaduna tuhuma da jan kunne da gargaɗi ga gidajen talabijin da rediyo rediyo irin wa'annan a jihohi kana ga menene yake jawo hakan zaka ga gwamnatin da take jiha take hana kamar yan adawa samu damar tallata yan takararsu a gidajen talabijin da rediyo menene yake janyo hakan wala tunaninmu a matsayinmu na yan da da muke cikin aikin muna tunanin hukuma ko kuma gwamnati da ke kan shugabanci tana tsoron 'yan adawa kada su samu wata kafa da za su iya yada manufofinsu da wata watakila suna tunanin a gurinsu zai zama cuta ne a gare su in zaɓe ya zo al'umma za su guje musu domin an jam'iyyun adawa sun iya fito da wasu abubuwa da suke ganin cewa an yi su ba daidai ba ko kuma ya kamata da an yi su daidai ba a yi ba so ana tallata wasu abubuwa da suke ganin zai zama musu cikas wajen cigaba da samun dafe madafan iko to tunanin mu dai baya wuce akan haka don duk binciken in ka gani zaka bai wuce a watakila a ce ai ya kamata dukiyar al'umma ta jiha daga jam'iyya ta adawa ta ce ya kamata da an fitar da ita an yi kaza ta akan ilimi ko akan kiwon lafiya wanda kuma watakila ita gwamnatin da ke ci a jiha a haka bata iya ka hangen haka ta yi wannan aiki ba to kaga za a wayar da kan al'umma kenan wanda kuma su ne za a buƙaci ƙuri'unsu yayin da zaɓe ya zo domin su sake zaɓen wa zai shugabanci su a cikin jiha to tunanin mu dai baya wuce iya wannan binciken da muka yi shine dalili da kar a samu faɗakarwa da wayar kan al'umma akan manufofi na ko jam'iyyun adawa da ake ganin za su iya kawo cikas da samun ci gaba ga sauran eh, wanda suke kan matafin iko. Hakan kamar wani irin tasiri zai yi ga mulkin dimokuraɗiyya? Wato eh, babban cikas yake kawa domin eh, su kafofin yada labarai su ne hanyoyi kaɗai da talakan da ba zai iya sanin mai gwamnati ke gudanarwa ba zai samu sanin mai ake gudanarwa a cikin harkoki na na madafin iko kan dukiyar kasa da cigaban kasa da rayukan al'umma da sauransu to yayin da kuma aka ce ana samun dan kofewa daga wa'anda za su iya fitowa su hangi abin don su faɗa wa al'umma ga fa abin da ya cancanta kuma ana kofe su kaga ana dawa demokradiyya cikas kenan domin eh, dole kafofin watsa labarai kamar da na faɗa su ne kaɗai kafofi da suka rage wa talakawa san me yake gudana a cikin shanun madafan iko na gwamnati. To madalla yanzu kuma bari mu leƙa makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar inda gwamnatin Muhammadu Isufu ta cika shekaru hudu cir da jan ragaman mulkin kasar sabon abokin aikinmu ajili toro ya haɗa mana rahoto na musamman kan bikin wato cika shekaru hudu da karɓar mulki shugaban ƙasar jamhuriyar nijar muhammadu isuhu ya cika shekara hudu a kan mulki to komi shugaba ya samu aiwatawa na hira da wani ma'aikacin gwamnati muhammadu adili eh lalle kamar nan zuwa shekara hudu wannan na baya zuwa yau ci gaba irin wannan wanda aka samu dai bisa mulkin muhammadu isu shugaban ƙasar nijar suna da yawa kamar eh, abu guda za a doka yanzu da an kuka diba harkar ruwa na a Nijar sai a ce kamar matsala ce wadda muna nan muna ba ta baya don mi kamar bisa wannan da ake cewa forage na harkar ruwa ko ina an kuka diba kauyuka irin wannan an gina su akwai wannan ruwa kuma wanda ake tariya wannan ruwan sama an yi baraj baraj wannan iri-iri wanda ake tara ruwa saboda talakawa da eh, bisa su su yi amfani da su. To, fanni na biyu in kuka diba kamar bisa harkar lahiyar shikin ɗan adam, talakawa suna ce alhamdulillah dan gidan likitoci wanda aka gina a nan Nijar ƙauyuka ƙauye ƙauye ƙauye duk inda ka je za ka ga likita ga sunan kuma suna aiki kuma da magani ba kama eh, shi abin da muka sani ba a da. Amma masu adawa ba haka suka ganin lamarin ba ga Malam Dudu Rahama. daraktan jam'iyyar CDS Rahama a birnin Yamai. Wato farko dai ci gaban mai ginar rijiya ne, ni a wuri na an samu kwarya kwaryar ci gaba, amma ci gaban mai ginar rijiya ne. Saboda abin da shugaban kasa da kuma magoya su da mulkin su suke tinkahu da shi ne cewa sun yi azuzuwa na lakol na makaranta sun cika magana akan wannan alhali hakika ilimi yana daga cikin kukan dukkan kasa wanda idan 'ya'yanta ba su da ilimi matsala ne amma ba shi bane kaɗai kukan talaka akwai eh, wuce gona da iri da ake wajen take-taken doka da rarraba kanin 'yan kasa da kuma nuna cewa idan baka bayan shugaban ƙasa ko baka bayan jam'iyyarsa kai ba doka kai za ta buga idan ku kana tare da shi to doka ba ta bugunka. To ko yaya fararen hula suka ganin waɗannan shekarun hudu? Malam Mustapha Kade na kungiyar fararen hula ta kode yayi. na farko dai sai mu iya cewa eh, kun san wannan mulki na demokrasiya ne to lalle an yi mulki cikin demokrasiya amma kuma an yi mulki cikin taka hakkin demokrasiya to domin haka muke ce ma shugaban kasa a komo a huskar doka domin sanin kowa ne a yau idan aka dibi kawan majalisa wato da kwai matsala in aka dibi kawan bangaren 'yan siyasa tsakankanin su ma akwai matsala domin ba a san ma inda adawa take ba koko inda rinjaye yake kawai dai abu ga nan dai ba aiki da doka wadda ake ce ma shark da party politik. Malam Mustapha kenan sai mu saurari Nuhu Arzika shi ma wani farahulla ne a birnin Yamai. Bisa zancen matsalar tattalin arzikin ƙasa ita ce yaƙi da cin hanci da rashawa da zalunci da ma'aikanta musamman eh, ma'aikata na bariki wanda suke yi zuwa ƙasa ko zuwa ga talakawa da abin ya yi kamari a yau tunda a yau din nan yawancinsu duk ma'aikatan gwamnati wanda aka ba matsayi dai don shi aiki don al'umma ko don kasa to neman ne yake ja shi. Mm. to wannan abun yana yana gurguntar da tafiya kuma yana yana kawo cikas a cikin eh, abin da ya kamata a cikin tsammani an samu. Halin yanzu shugaba Muhammad Isuhu na kokarin kammala wa'adinsa na farko mai shekara biyar a jamhuriyar nijar shugaban ƙasa yana da damar yin shugabanci na tsawon wa'adi biyu na shekara biyar biyar kuna sauraron sashen hausa muryar amurka daga washington babban birnin amurka adili toro ke kawo muku wannan labarin yanzu zaka dai a washington dc din agogona cewa karfe 11 ne da kusan minti 20 wato da minti 19 kenan yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da bello habib galadanci musulunci tushen rayuwa Allahu ya rahamanu menene matsayin addinin musulunci akan shugabanni masu kira a tare tarzoma saboda harkoki irin na siyasa ba bai zo ba kazar da ba ta da nono. Jima masu sauran assalamu alaikum barkan mu da wannan lokaci. A kwanakin baya ne wani faifan bidiyo da ke yawo a kan yanar gizo ya nuna gwamnan jihar Katsina Ibrahim Shima yake kira ga magoya bayansa akan siwa 'yan adawa abin da ake wa kyankyasai wato a murkushe su kenan ko a karkashe su. Kar ku damu da kyankyasan siyasa. Kyankyaso ko a gida masai ake samun shi. an sashen hausa na murya amurka ya tuntuɓi wannan gwamna wanda ya mai da martani akan kalaman da ya faɗa maganan bidiyo kuma ba magana da na yi kyanke kyankyaso kaɗai na faɗi ba na yi maganganu da dama aka yanke wannan don biyan buƙatar siyasa wasu aka danga yayatawa amma don in faɗi ma jama'a duk wanda ke sauraro na a wannan kafa ta labarai ta voice of america cewa ina nan kan bukana. To ko wannan martani ya gamsar ko kuma bai gamsar ba? Saboda haka ne na tuntuɓi Sheikh Muhammad Sagir Usman, malamin addinin Musulunci kuma mai koyar da na'ura mai kwakwalwa a jami'ar kimiyya da fasaha ta Wudal da ke Kano. Domin ya gaya mana menene matsayin musulunci na akan kalamai na nema a tara tarzomar siyasa musamman daga shugabanni a harkoki na siyasa. Ito, eh a kasar su 'yan siyasa ta Najeriya yanzu dama suka samu dama. mafi yawa suna yin amfani da irin wa'annan kalmomin suna faɗa ma yara 'yan samari don su da hankali su yi hayaniya su hargowa su kuma sun killace 'ya'yansu a gida sun ɓoye su ba sa barin 'ya'yan nasu shiga irin wannan matsalar to da wanda zai ji ciwo ko za a kashe ba nasa ne? to amma addini bai yarda da irin waɗannan yi fa kai ma ce da mutum kyankyaso ma addini ai ka ka saba Allah subhanahu wataala domin Allah ya yi shi mutum kai kuma ka ce kyankyaso ne ya eh, wani mutum baya jam'iyyar ka ai bai zan kuma sha ba ko bai zama mara amfani a gurin ka ba amma shi addinin musulunci bai yadda da irin wannan tunzirin ba domin yana jawowa a yi tarzoma ita ku tarzoma ba ta cikin tsari na addini kwata-kwata Allah bai da a yi tarzoma ba annabi kawai bai ba da go ahead bai ba mutane dama su yi tarzoma yanzu malam a ƙarshe waɗanne irin kalamai shugaba ya kamata a ce na yi wa mabiyansa da kuma waɗanda yake neman goyon bayansa a musulunce a harkoki irin na siyasa gaskiya abin da ya kamata mutum ya yi shine domin yana bangaren da yake wato ya abin nan misali jama'a ne a wurin sosai abin da ya kamata ya ja hankalinsu shine ya ja hankalinsu akan su kula da dukiyoyinsu su kula da rayukansu su kuma kula da lafiyarsu sa'annan kuma su tabbatar cewa sun zaɓi mutumin kirki ko da shi ne yake so ya tsaya abin da ya kamata ya faɗa kenan ko da ni nake so na ƙara tsayawa idan kun ga ban cancanta ba abubuwan da na yi a baya ba daidai na yi su ba ko kuma ko ba na taɓa shawara ko ko wato ban kula da talakawa na ƙasa ba ko ko ban kula da ilimi ba ban kula da rayuwa ba ban kula da ko kare hankali ba ban kula da kare tsaro ba ban kula da kare da kare mata ba ban kula da kare karamin yara ba ban kula da ilimi ba ban kula da lafiya ba ban kula da hanyoyi ba ta gane wato kada ku zaɓe ni ku zaɓi wanda kuka san zai yi muku waɗannan abubuwa nan wannan ya gwada mutum ya zama transparent ana ya zama ya buɗe zuciyarsa kuma ya faɗi gaskiyar abin da wato wato yake wato abin da abin da mutane za su iya hanguwa tare da shi da mutane za su auna suna da hankali sai su auna su gani ya kamata ya koma ko ko bai kamata ya koma ba idan koma zai ba to ya buɗe baki ya ce ya kamata mutane su zaɓi wanda sai ga ya fi cancanta. To madalla Sheikh Muhammad Sagir Usman kenan malaman na'ura mai kwakwalwa a jami'ar kimiyya da fasaha ta gudal a Kano. Mun gode malam. To madalla na gode. The har yanzu dai muna kan wannan batu na nema a murkushe an adawa kamar kinkisai nasir adam el wakilin ma abuja ya duba wannan batun daga wasu bangarorin na daban Shin me addinin musulunci ya yi tanadi ga masu ingiza ta da fitina ta hanyar furta kalamai na zuga magoya bayan su su kai hari ga waɗanda suke hamayya da su da hakan baya tantance raunuka da za a samu ko ma ya kai ga rasa rayuka. sanannen lamari ne bara gurbi a 'yan siyasar Najeriya kan zuga matasa su ɗau makamai su yi dirar a kan kishiyoyinsu a siyasance. Dr. Muhammad Kabir Adam shine na'ibin babban limamin Abuja. Don haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni mutum in zai magana ya faɗi alheri ko kuma ya shiru. A hudu basa da ya yi ta aikin hajin ban kwana, ai cewa ya yi ku sani ko mutanen duniya baki ɗaya daga yau jininku haramun ne a kanku. mutuncin wani haramun ne nan haƙƙin wani kuma haramun ne wani ya ɗauka haka ba dama wani ya taɓa haƙƙin wani shi kansa Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani cewa ya yi wattaku fitnatan la tusibanna ladina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wadda idan ta taso ba za ta tsaya akan waɗanda suka jawo ta su kaɗai ba a'a za ta haɗa hadda wadda ya sani da wadda ma bai sani ba Hakanan Sheikh saniya ya jingir ya karfafa wannan nasihar. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku ba da haɗin kai a yi aikin ta'addanci da ku duk abin da zai kawo salwantar ran wani ko ka halaka wa wani mutum gabarsa ta nakasa ta lalace. Allah ya kira mu al'ummar musulmi cewa kada mu ba da haɗin kai a wannan. Bin dokokin Allah sau da kafa ne kaɗai zai kare 'yan Adam daga nadamar har abada da zarar sun shiga kabari, don ko duk daren daɗewa masu rai za su gamu da mutuwa. Nasiru adamu Malik kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allahu ya rahamanu. To la a gaida Nasir Adam Hikaya jama'a. Abin da shirin namu na yau ya kunsa kenan sai kuma wani makon insha Allah za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a duk waɗanda kuka ji muryoyinsu. ni bella habi giladanci daga nan sashen hausa na murya amurka nake cewa salamu alaikum mu kasance a cikin koshin lafiya yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel sakon farko ya fito ne daga sade sa'idu daura inda take cewa ta hukumar zaben najeriya ya kamata ta gaggauta fitar da kayan aiki da wuri don kaucewa jinkirin da aka samu a baya wanda hakan ya kawo tsaiko a zaben shugaban ƙasa mu dai fatanmu ya allah ka sa a yi zaben lafiya a ƙare lafiya da fatan matasa za su nuna halin ya kamata a wannan zaɓe wanda ya samu yabo daga sassa daban-daban na duniya sai kuma sakon ciroma mai turare dimjiya jamhuriyar nijar ya ce salamu alaikum muryar amurka don allah ku miƙa min sakon taya murna ta ga sabon shugaban ƙasar najeriya mai jiran gado janar muhammadu buhari hakika wannan nasara ba ta al'ummar najeriya ba ce kaɗai har da mu al'ummar Nijar. Mu da fatanmu Allah ya ba shi ikon kamanta gaskiya. Amin. Tabbas kamar yadda masu iya magana suka ce, duniya juyi juyi ce yau gare ka gobe ga ɗan uwanka. Tabbas haka abin yake ganin yadda jam'iyyar PDP ta shafa tsawon shekaru har goma sha shidda tana mulkin ƙasar nan. yau kuma ita ce a layin jam'iyyar adawa yayin da jam'iyyar apc ta mai gurbinta wanda wannan wani babban darasi ne ga sauran jam'iyyu da ma shugabannin da ke alwashin share shekaru masu yawa bisa kan karagar mulki kukan kuciya dai jawabi ne sai mai hankali ke ganewa daga aminu dan kaduna amanawa komawa da wasu 'yan pdp suke yi cikin jam'iyyar apc ba komai bane illa rashin aƙidar siyasa ta zahiri da kuɗayin samun mukamai don haka ya kamata manyan apc wurke mutanen ku na amana ba 'yan tayi daɗi ba wanda suke dawowa don ganin pdp ta ɓare da su da fatan allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya a ƙare lafiya To madalla a gaida kai Ibrahim Jirma yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da takaitaccen labarai. To Lalo a takaice sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da takwaransa na Cuba a jajabarin wani babban taron yanki wadda ta kasance ganawa a mataki mafi girma cikin shekaru gwammai tsakanin gwamnatocin biyu. jami'ai a gabashin afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake da mota ya auna wata tawagar sojojin amurka a yau dinnan juma'a ya halaka mutane akalla hudu ya raunata wasu kuma goma sha biyu ƙungiyar agaji ta red cross ta ce ta tura rukuni na farko na kayan agajinta zuwa yemen inda ƙasar saudiya ke jagorantar hare-haren jiragen sama babu alamar ƙaƙƙautawa wata kotu a pakistan ta sallami wanda aka zarga da shirya harin da aka kai mumbai a shekara ta da takwas. sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za mu sake dawa dauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kukan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya domin yau kofa a buɗe take wato yau juma'a kenan yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta hada shirin ta kuma gabata ta ba da umarni da injiniyan mu newa wato sidrak franklin mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya amma yanzu ga halima da jamila da usman kabara da shirin yau da gobe salamu alaikum